bayan tashin nakiya a mumbai ɗaya daga cikin tantiran da suka gudu daga ƙasar india shine sai dubai bayan mamaye ƙasashe irin su singapore malaysia china da kuma philippines hakan ya sanya shi zamowa uban daban kudancin nahiyar asiya maso gabas saboda ya ƙara samun kuɗi ya kasance na hasasa yaƙe-yaƙe a ƙasashen da yake da tasiri a gidan india kuma ya zama ya gwamnati ciwon ido a bisa fitinin da yake haddasawa domin ribarsa na tsawon shekaru ashirin ya zama gagana da babu mai iya tanka masa amma yau da gobe sai aka samu wani matashi mai zarar iya tankawa wannan uban daba sai dubai sunan wannan matashi batsha shine yan daba sai dubai suka sace mahaifinsa sanadiyar zuwa kwato mahaifin suka kama shi Bacha! Shakka babu ka girgiza duniya tantirai da kyau. amma hakan babban kuskure ne ka kalubalanci babban uban da ba sai dubai ni kuma zanariyar robert zanariyar robert guda ka sheke wa dan uwa wannan zanariyar robert din mayan ne kowace rana akalla fina-finai biyu ke kalla hakan ya sa a yanzu nake da wata tantama ka kama magauci madadin ka gimtse mar kai ka tsaya kana ta masa wasu bayanan iska hakan ya kai rikita ni amma yanzu tantamar ta washe yin hakan citta gare shi a cikin mayan abin nake labari mai kyau ba zan shege ka cikin sauki ba eh na gana ma azaba tukunna ya zan yi nema da kyau a gaban idanunka zan shege tsohonka kai kwanta yau mana tsohon barsha iya sakin jiki da damisa yayin da yake cikin keji amma da zarar ya fito daga cikin kejin ya fara farauta za ka iya dakatar da shi ne sha ba iya 'yan sandan Hong Kong kawai ba 'yan sandan ƙasa da ƙasa ma neman kaske ku dai ku kula da lamarin baba kawai su duka sauran matsalolin suna da mafita na san me zan yi nan gaba duk irin mutanen da suke ɗaukar matsalarsu ita ce kaɗai matsala to tabbas tunanin su tsukakke ne waɗanda kuwa ke ɗaukar matsalar al'umma ita ce tafi shafar su shakka babu su ne masu ƙaunar al'umma kada ka damu da buƙatar kai kaɗai ka damu koda da buƙatar kifi lallai yanzu na zo daidai lokacin da zan ci tuffin binki binki ba za ku zo ku karya mun sa ta a kwalba an kama yayi tun zai na wanke ban ɗaki ne ni kuma ina ta kaɗa kura. na san babu wani abin da kuka yi kawai ga abinci ku karya yau ya naga haka kullum sai ki gama fadi tashin ki sannan ki zo ba za ki ci komai ba sai tafin ya yau naga za ki ci iri iri to me ba na gama karatu na na adan cikin gida ba saboda haka kan na koma indiya a duka kwanaki goma da suka rage min a nan sai na muru kowace rana wata kun zuwa ina kike jan mu ne ai ina faɗa muku abin ba zai yi armashi ba ku jira barka barka sannu salli yarinya sannu sannu sannu christopher yau sannu sannu barka ni fa na kasa ganewa yaya hakan yasa dole zan yi magana a kai mu makwabtan mu ma ba san sunayen mu ba amma ke nan kowa ya san ki <laughs> ai kam ta zama mai jama'a So Sonia Gandi daga Italiya ta koma India da zama akan yayi kuma sai aka canje ta zo daga India ta zauna a Italiya wa ya san me hakan zai iya zama wa nan gaba a to ni dai ku sauri mu je wajen da zamu sha ko dumo abun mu a bayan kin ki fada mana ke kuwa me na gaggawa ku dai kawai ku biyo ni mana barka da safiya. Barka dai. Mun zo ba da jini. Mun dauka zamu je cin dadi a shi jini zamu bayar? Ni dai ban da ni. Jinan san kai mummunan abu ne kuma yana da haɗari. Taimako kuma alheri ne sannan akwai ba zuciya salama. Ba ma bukatar salamar to. A halin yanzu muna neman nau'in jini mai zubin babbar ba shin zamu iya samun wannan nau'in? Kwarai ina zuwa. Baba! Yarinya ce da lafiya na cikin ce ne sauri na zo cikin wajila. Abin da ne aka saba ne jinin ka zaka bayar. jini na kuma wai kiyaye kike haka ne kin san cakwake da ke tattare da daukar kafce kuwa musamman da yanzu babban jarumi ne a wajen kawo idan ba a yi dauka ba gargadi ya rasa kuɗaɗe amma shi ba da agaji akwai lada idan na ci gaba da bada jinin nan haka a ce bayan kowane wata shida kasaruwa zan yi to ai sai a baka tuffa ba wata tuffa ke kuwa ne mai bada jinin eh ku je da shi yau mai gida mu je ha ba ke kuwa ina da ba gaba na ba komi yarinya an san ba da mu jini har lita guda lika min tuffa daya ha ba kawo karuwa zaka duba to ita karuwa tana ina kenan kawo kaga Allah yana kaunar duk wani aikin alheri saboda haka zai maka sakayya yarinya abin saukin faɗi gare a watan da ya gabata na rantawa mai ɗaukar nauyin fina-finan mu kuɗaɗe to yanzu haka ya daina ɗaga wayata saboda haka ki sani duk wasu masu neman wa mutane ba wanda yake ganin sa da gashi a ka me ma amfanin gaya wannan yarinyar wannan maganar eh halo eh haka ne Kai na gode na gode. Kawo me ya faru ne? Wanda nake bi bashi ne ce na zo na karba. So ka gani ba? Kalaman ki zinare ne yarinyar nan. Kun ga baba ya gane gaskiya. amma ku banda san kai ba abin da kuka sani to ai kin san da yake ba ni suka yi ba da yake zuciyata daban da ta uwas kawo an yi mazan yi saurin fice daga nan bakan a kasa rani da kace zuciya sai tana yau ce ranar zuciya ta duniya yanzu yanzu mu je asibitin yara wayyo Allah ah? wallahi jikina baya da jinin da zan iya basu a kawo digiri dina? sai fito nan ina wani neman taimako ba haka bane yarinya dan ka fito kana nema wasu taimako magana ta gaskiya wannan gaba ɗaya da bara yayi kama waɗannan dai ba za ku taɓa ganewa ba ku je sashen amsan taimako duk taimakon da aka tara sai mun sake karɓa euro biyar ɗin da aka tara ma ai ina ga sun wadatar ke jinan idan har ban tara euro dubu goma ba ba inda zani euro dubu goma ita ce kwarai mu je mu fashi a banki kawai ke ba bukata waɗanda ke da sha'awar taimakawa. Kamar ya sha'awar taimakawa? Hmm? Wato, fahimtar wata magana ta ke mutum sai ya ɗau littafin fassara. Ina ga kafin wannan kuɗin su haɗu sai Michael Jackson ya zo nan. മനസ്സിലെന്നെന്നും പ്രേമം തളിരിട്ടു കുളിര ഞാനൊരു റോമിക ഹൃദയത്തേരേറി നീയും പോരാമോ നിഴല അകലെ നിൽക്കും മുകില എന്നും അരികത്തണയും മഴയായി നീയാം താരമനോഹരി നിറയും നിന്നിൽ എന്നും ഇളമഞ്ഞിൻ തുള്ളികളായി നിന്നിൽ നീയേകും സന്തോഷം നേമാർ ഹാരിസ് ബീരിൻ ഓൺലി ഫോർ യു സെ emotion and my heart is beating jin ki wajen Allah me yasa sai ra kike yin haka ne me yasa kike yin haka dan Allah gaba da dalilin ki na rasa nutsuwar rayuwa na rasa kwanciyar hankali tambaye ki nake saboda na kasa fahimta me yasa kike min wasa da rayuwa ne haba saira gaskiya wannan abin naki ya wuce gona da iri haba malam malam ji mana eh, malam dan Allah <laughs> me gida wancan yarinya fa sai binka take tana so ta yi maka godiya ya ka share ta ina saurara ta alaka za ta kare ana amma yanzu da ban saurare ta ba kwana za ta yi tana tunani a kaina abin da nake so kenan taimakawa mutuntaka ce alama ce ta babbar zuciya abu ɗaya kawai yanzu zan faɗa yanzu da aka wayi gari bana nan ina ce zaki farin ciki ne sayara to ki sani ba daga iya rayuwa ki zan fita ba daga duniyar gaba ɗaya ma zan fita na bar ki lafiya malam jima da dan Allah ka me kike bukata ke maso kike Allah kin ga ki banni kawai ki banni ki banni kawai fara ba wani amfanin rayuwata me ne dakatar da ni nazo da in ceci rayuwarka baka gane bane in taimako na ke so ki taimaki taimake ni na sheka me kake cewa haka ka kasance da ni na wuni guda na wuni guda kuma ni ba irin haka bane ni ba arha banza bace arha kuma uh, kai ha mugo ne san baka ganewa to me sake kace na kasance da ke kasancewa da zaka yi tare da ni na wuni guda don ka fahimci muhimmancin rayuwa ne da ka gane kawata da kuma muhimmancinta dan Allah dan Allah dan Allah na roƙe ka ka saurare ni wuni guda kawai nake bukata dan Allah to shikenan shikenan shikenan naga alamar matsawar ki akan na rayu ta matsawa ta akan da sheka Na gode, matsalar ka? Saboda tambaya da kika yi me matsala ta, domin na baki damar fahimtar ta, zan kara kwana daya amma a bisa sharaɗi guda daya. Me sharaɗin? In dai kika yi dace na ji sha'awar in ci gaba da rayuwa, ke ce nan zaki biya min kuɗin mota, saboda ta kuɗin da zan hau mota bani da su. An gama. Barka dai madam. Peter Joe. Ba Peter Joe ba, yanzu na dawo Peter Ganesh. Dalla ku zauna madam, zan kawo muku wani abu. Peter Ganesh, a tattare da wannan suna wani babban tarihi ne. Bana da hakurin jin wannan tarihin. To me a ciki? Ni da nake gab da zama shekake na ruwana da wani Peter Gesha. Eh? Kar ka tada hankalinka, ka tsaya ka saurara. Kamar da kai shi ma Peter so ya kashe kansa. Haba da gaske? A daidai wajen da na cece ka shi ma anan na cece shi. Na lallabo sa zuwa gida sannan na tambaye sa me ya matsalarsa da yake so ya kashe kansa. shi ne ya ce min, yayi kokarin kasuwanci daban-daban yana asara to kenan kina nufin ma kasuwancin ya kamata na yi ba haka nake nufi ba wannan tambayar a bakkaunar ka zaka yi wa kenan sai radi ta zanyo tambaya kwarai da gaske kamar Peter yadda ka samu niyyar ka mutu haka zalika ya kamata ka samu niyyar ka rayu wannan shine sirrin shi Peter kai shi yi. Lakin addu'a na Puja inda aka danga masa gunkin Ganesha abun ba wai fa daga gunkin bane daga yakinin ne a bisa yakinin kasuwanci ya girmama sai matsala ta raunata rayuwa kyakkyawa ce mutuwa kuma asara ka gane ko to yanzu zan tambaye ka me ka fahimta daga wannan abin shine duk tunanin da ya samu horo shine ke saukin kana abubuwa duk lokacin da aka dora kwakwalwa akan daidai to rayuwa daidaituwa take yi to ni ko da wanki kwakwalwa kika yi min to aini matsala ta bata shafi tattalin arziki ba matsala ce ta soyayya matsala ce ta damuwa na fahimta a wacce rana a zama ɗaya aka dawo da fita kan hanya kai ma haka kake bukata shi kuma wannan gunkin me zai koya min eh sarrafa kai barka dai madam janaki a wani lokaci da ya wuce wannan james din babban dan sane ne to yanzu me zan samu daga gare shi hakuri kamar gunkin da aka sassaka daga dutse kaga yadda yake tsaye haka tuntuni bai motsa ba na fahimta shirin kyalen shine ki bujuro masa da hanyar samun kudade. kwarai a baya ya kasance sace wa mutane kuɗi yake yanzu kuma mutane kuɗi suke bayarwa a kansa ka gani sanya kin samo shi ashe ai saura kaɗan da ya zama shekakke dan dai na je da wuri ne sunan shi ramraj ga tinki ga pinki 'ya'yan kawo donki kuma jaki fa kenan Kada ku damu yana cikin damuwa ne. Masoyiya ce ta yaudare shi. Ko yaudare ta ba? Kin ji abin da take bada Kin ji wani domin na samu salama shine take hasala ni saboda wancan sai radin gaba daya. Ji kawai ne gwara na mutu gashi bana da kuɗi. Ta hanyar rike mu hannaye da kika yi, kika riko su haka. sannan kika samun karfi a cikin zuciyata shine yasa fa yanzu gashi nake nan wajen amma yanzu ina salama ina salama shikenan ki banni kawai gwanan da zai zo shi ki banni kawai bari zo kada ka damu da komai gani ina tare da kai to shikenan kada ka damu ki duba ni ka gani kin ga irin salansa yanzu na kara fahimta cewa rayuwa kamar kwallo take da ka ambaci kwallon kafa sai ka tuna min hmm. rayuwa kamar wasan kwallo ne idan kwallo ya bata ai ba daina wasan ake ba ko ba haka ba wani kwallon ake samowa kamar da yanzu yadda ka rabu da sayara sai kuma ka haɗu da wudaya to me abin damuwa dan an samu matsala ai ba ƙarshen rayuwa ba ne a lokacin da aka haifa akwai wanda a lokacin ya zama maraya daga baya ne na raba shi da kan titi wa tura shi titin da rayuwa ce ta tura shi kwana uku bayan haifansa mamansa ta rasu bayan sati biyu kuma babansa mako na gaba sai dan wansa ma shega ba tazarar bata kai haka ba bayan dakika ɗaya wansa da kawansa su ma suka rasu wayo ku ci mihlesi wannan shi da karo na farko da naji labarin rayuwa irin wannan amma waye shi to <laughs> kai abokina kamar ba ni da na sha barasa na hausa man dutse ba ina kokarin an taiwa daga sama zuwa duniyar shekaku kawai sai wannan baiwa Allah ta cece da ta kawo da nan yanzu gashi sanadiyar ta ina nan ina kodumo ba gautawa zan ci gaba da kodumo bari duba ya a sanu ku shigo yawa sannu an samu wani ci gaba kamar dai da kika umarta na je na fara gudanar da wasu ayyukan taimakon al'umma kamar dai da kika ce akalla mutum hudu su karu da kai shine yafi dacewa mm da kyau to dangane da hakan me kai na je coci ne na bada sadakar kayan sawa ga yara sadakar kayan sawa kuma to sadaka ne wanda tunda kayan an taba sanya su da kyau sosai sai me kuma na damje wata makwabtar mu candu a ba haka ba ta zame za ta fadi ne shine da ramko ta ciwo iyanan kada ya ka tsaya iyana ka tsaya mana ta zame za ta fada shi nan da makwata bata fadi ba hmm. gaskiya abin ya bada citta don har na rubuta ma a cikin littafin sirri na um. domin har wajen babi guda biyu na rubuta a kanki jandu na buƙatar duk wannan wannan ra'ayinka ne jin haka ya fahimta da ni cewa wani fuska biyu gare shi ka san irin zuciyar madam kuwa wannan wani ifiritin da kika samu sunan shi ramraj mai kawo shi nan ya so ne shege kansa saboda soyayya madam ya dai me ya faru tunanin sai ra ke dawo min ina ga zan je ko zan je zan je a ki bane kawai je kawai gwaran je gwaran je eh, na fasa ayya gwaran man je kawai dai bani na je din kawai ya zaka ce haka ina fata da kai ba ga nan ba madam goshi ya lishi me a ciki ba shi je ah, kawai candu akan me zaka faɗi wannan maganar ya hakuri madam sha sha sha ka sani zuwa dare ma anan zai kwana ka kula madam zai takura min kai ne bana so ka takura masa ka fahimtar da shi a ƙiruna da falsafata sannan ka koya masa yadda zai ƙaunaci rayuwa shin ka fahimta eh na sani madam kana ji ramraj yayin da muke ƙanana a makaranta da fensiri muke rubutu dalili idan muka yi kuskure za mu iya gogewa mu sake bayan mun ƙara shekaru kuma sai ake bamu biro dalili in mun yi kuskure ba gogewa kai madam wannan falsafar taki tayi dole ne na rubuta shi a cikin wannan littafin sirrin nawa dole zan san bada shi chandu baka san cewa ni duk bana san irin wannan ba wannan ra'ayinka ne ramraj da daddare lalle ka tuna da maganganun da na faɗa dangane da fensiri kwarai za mu haɗu da safe hmm? to batun sai rafa malam chandu zai ji da komi ka shiga da shi to madam shikenan sai goben to shikenan madam a sauka lafiya madalla kai malam me ka zo kana fada daga shugaban ka za ka zo ka fada da madam wani kake kira mai fuska biye to ko fuska ta guda ɗaya ba za ka yi ji ba ka gane kowa ina vodkar take kamar ya vodka barasar daga jin wani ta har ka gane wace iri ce ma idanu na kalla gane halaye nake wata mai laifi yan ahalinka ba mutuwa suka dinga yi ba ba dai fita suka dinga yi daga rayuwata kada ka damu ka gane zan canza ma rayuwa idan kai abin da na saka zan baka dala dubu goma <laughs> aikinka shine zayyano ma aikin mai gida ramra ji duba mutuwa ce a can rayuwa kuma a nan zaɓi yana hannunka madam gaskiya wannan jawabin na kiyayi yanzu zan je gida na rubuta abina chandu me haka ne baka san cewa duk bana san irin wannan bane wannan ra'ayinka ne <laughs> kana ji ram matsala kamar kwallo take idan ka kawo ta kusa da idanunka sai kaga ta maka girma idan ka jefar da ita sai ka kaga ta dawo karama ina ma banda rayuwa zan iya jefa wannan saira din kamar yadda zan jefa kwallo a halin yanzu abinda kake ji akan saira ba soyayya ba ce fushi ne ana cire fushin an rabu da matsala kamar iskan cikin kwallon ta ya za a sace wannan fushi akwai mafita dangane da wannan candu zo ta nan ta kaddara sai ra ce wannan <laughs> amma yau duk abin da yake ranka kusume lesi bai zai fa da kare kumallo ba sai ki ce amma ya fuskata wannan sashe ne na jinya ta eh, eh. ramraj rufe idanunka kai numfashi mai nauyi yanzu ka tuna da duk aika aikar da sera ta yi maka yauwa yauwa tattaro ka taro ka tattaro to buɗe idanunka eh. kome nufinsa yanzu ke sai rabanu zan eh? wayo mama kin san irin azaba da kika gana mun kuwa ran gobe baki mun ba kasancewar garin mu daya mm. yayin da kika canza wajen kwana a makaranta ba ni na biyu ki da bokiti ki da sawan kayan ki ba ko ba ni nake wanke miki kaya ba na goge miki duda da wannan bauta da ne miki sun sa ki nuna mun rangwame ne ratish satish prakash samari nawa ne gare ki haka eh yarinya ko kika gani sai ki fara soyayya da shi dala ko zaka bar lambar sayar din nan ne hmm? ba ni wannan waya taki ani na sayi wayar na baki ko kunya baki ta zaki dinga hira da wasu samanin da ita hakin maza eh, madam madam me haka kamar tsafi na ji komai ya wuce gaba ɗaya fushi na fa ya tafi madam waya ta ma na tafi ta banza tofi baka ga ya hausa ke bane bacci ranka ya tafi ko haka nake bukata gaskiya madam shin kwana ɗaya kin sa na jira sha'awar rayuwa na kwana goma ina gada da kwana goma zan ci gaba da san rayuwa ina ba sai tana nan ba indiya za ta koma har zuwa lokacin da zan koma indiya ramraji yana gidanmu yaya yayin da ku kuke neman kwallon wasa shi kwallon rayuwa yake nema kwarai ko madam kamar mai gada daga haka kike sauran kama abubuwa Barsha, mai yake faruwa ne dangane da aikin nan? Mun haɗu da janaki kuma abubuwa za su tafi yadda muka tsara. Mutanen Sadu bai fa shigo Italy domin neman ka. Tuba komi. Ku ci gaba da kula da ayyukan baba. Shikenan. ya tashi da ya haka kawai ka farmake ni in dai zaka sako min hannu ta baya dole na farmake ka Barka, maraba zuwa shirin haduwa da taurari. Tauraron mu na yau shine sanannen mai bada umarnin fim irin su abokin shedan masan bada, tawayen zub da jini, mashayin jini. Ja baya katanga fata fadi. ban ga gadon kwanciya ba da sauran fina-finan zub da jini. Yau da ya gamu ga Naraya na tu Raju, yalla bai Naraya na tu barka da zuwa. Hmm. Dangane da abin da zamu tattauna, Shaji Kailas yana yawan zuwa wajen shakatawa na kuma Kum, Manjo Rafi kuma yana yawan zuwa Chennai. Kaifa? Magar kamar Kannur. Me? Kwarai, da tantirai nake tarawa wajen samo labarai. Me ba da umarni baya ta'ammali da marubuta sai tantirai? maron mutakin tashe za su yi tantere kuma kai tsaye sun san abu. da gaske ne kana da wata alaka ta daban da jarumai mata na fina-finan ka haka ne yayin da muka fahimci juna a bayan fage to ba hakan ne zai ba da dama mu fahimci juna a cikin fagen aikin da zamu aiwatar yalla bai ana cewa mai bada umarni shine matukin jirgin shiri wannan zancen iska ne a tawa mahangar mai bada umarni ya fi karfin direba shi jagora ne kuma shi sarki ne kuma shine gwamnan aiki To daga nan fa barawo kamar ya da ƙwarewar fasaharsa yana samun tasiri akan masu kallon ayyukansa haka zalika akan aljihuna wannan amsa ta ka tayi a sabon fim ɗinka da kai kwanan nan mai suna suka roƙa tantirin cikin fim ɗin ya yi shige da zararren robert haka ne wanayin <laughs> amma kuma abin da ka nuna dangane da shi a cikin zahiriya ko ana ku ganin zararren robert jan wuya ne uban daba kun san ni mai bincike na ya nuna shi ƙarshen ta sono ne kuma hamago dan kuni falfala da ƙeƙi kuma gaɓo a zahirin gaskiya sa bai wuce zama dan koran manyan ubannin daba ba <laughs> kamar yadda jakuna ma kan samu dama su yi nishadi to shi ma wannan hamagon sai ya samu dace zama uban daba amma baka sami kiran wayar barazana daga gare shi ba da kai wata rana da ya kira ni a waya ya ce zai ma miliyan arba'in karin mata shi ne na ce masa irin wannan magana ne nemi salam gopal barma ba ni ba da yana zana ya kashe wayar yalla bai shirin ka na gaba aljannar shashasha na biyu to amma kashi na ɗaya ma ya asara shi yasa zamu yi na biyan to in shi ma kai asara fa ya mai na uku wato dai yan kallo sai an ɗau sa a kansu to rayan na rayan na tura ju kenan kai mun sa gaban wando dai da kai ga dukkan alamu ansar da na bayar ta furgita shi ala eh ina ji idan masu bashi ne bana na eh to zan gaya masa yalla bai ah. alamu wannan maganar fa ta zama babbar matsala zanen robert ne ya kira in ce baka nan ne a wannan kai robert banza ya ne kai malam wani zancen banzan kace ne na alburushe bakinka nan da kwana biyu zan je italiya idan zana ka ta cika almorosan ka san isa tikitan ka sun fita majami'a shan fayyace yin labai ya haka ya kake ta da mutane na baka gotawa a wannan shekarun naka zaka je da uban daba duk wani tantini da kuma uban daba dan alƙashin kasa ne ni ba na tsoron duk wani dan alƙashin kasa ba na kuma girmama na sama da ni ba kuma na kaunar na kusa da ni saboda haka ka dora a twitter yarinya janaki janaki ke janaki menene kau babban mai bada umarnin fim daga india na rana tuya zo nan eh. yana bukatar a nuna masa wajaje shine zan dora ki akai dan ina da wasu abubuwan da zan yi dan Allah ki taimaka ba matsala kawo zan ji da komi candu zamu makara fa madam ta ce zamu fita ka gane ga nan zuwa wallahi hidima da wannan matar wahala gare shi komai cikin ujira sai ji na gaji ai cimma abu mai wahala daɗi gare shi amma madadin aiki wa al'umma yanzu mai saki kiyo masu shirya fim ramraj a cikin dalilan zuwa nan har da son zuciya na nima kai amma na kasa yadda da gaske kuwa son zuciya na kai da kai bane son zuciya na al'umma magana ta yi daɗi a kunni amma me ma'anarta ba wani abu bane a tuta na ga wani rubutun da wani mai bada umarnin fim yayi rubutun yana dauke da isgilanci da yawa marubucin baya martaba mata sannan baya kaunar yara haka zalika bai damu da al'umma ba rashin da'a zub da jini cin mutunci cin zarafi duk bayanin kenan lalle yana bukatar a sauya shi a bisa tsarin falsafar mu zai ɗauki fim sai a yaɗa wa duniya dalili fim babban hanyar isar da sako ne gaskiya ne madam akwai karatuttuka da yawa da mutane suka koya a cikin fina-finai wasu kuma waƙoƙi masu ma'ana suka wasu kuma noman tabarobi kai shiru lala wannan haɗin san bai yiwu ba ah, gashi na yana zuwa kai suriya ka tambayi mai tsarawa cewa akwai wani abin da zai fara nan barkar safiya ya labai gofi ne turo yana yana ya labai da yake shi ya zama shekage ne a ayyuka ne suka masa yawa shine turon mu wakilci shine hada turon wata gayya ya labai za mu iya zama tsanaki mu yi magana ya labai wannan wani waje ne a ina zuwa mai an ka tsaya ne dangane da wancan fim din da mahesh pandey ai fim din ya fadi warwas Wadanda suka shiga kallo ma tafiya suka da kujeru Karshe jarumin da mai bada umarni aka garkame gaba daya Halo. to, na raya na tura ju mai fansa ne ke magana. Ya ka ga fim dina ne. Na kira ka ne na maka barka. Fim din ya samu nasara ko ba aka ba? Me? Na ji labarin wasu ma sun cire hotunan goma ka hoton ka aka sa. Ana neman ta manoki. Da gaske? Hmm? A. Yalla bai. Dangane da bayanin da kai nan wata shi ya fi dacewa. Amma bisa gudanar labarin nan ya yi girma. Kai surya. ka shigar cewa a daidai nan zamu dasa na'ura yayin da tantere goma za su doso kamar kannaka. yare ya fa soriya abin yana fitowa yadda na ayyana a raina yalla bai mayin bai sike ka bane da gaske suke zuwa ramraj in aka jefa kwallo abin goba yana dawowa ba mun taba hada wasu yan daba da yan sanda da suka addabe mu to yanzu su ne suka zo daukar fansa a waɗannan sun zo nema na ne yadda suka nufo na a zare dole zarare roban ne turo gaskiya ne a'a waɗannan ni suka zo nema kai na Allah ni suka zo nema ka ga maka ni suka zo ne ya wa za su zo neman ki ni suka zo nema kin ga madam in kuka ci gaba da wannan gaddamar haske sonan wajen to jiki magayi dakata madam mu je mana laifi me yasa mu muke guduwa in suka same mu fa kashe mu za su yi kaga kai ne fa kake so da ma ka mutu ba sai ka tsare su ba to al'amarin ba irin wannan bane kamar ya to a wancan rana ba daga sama kake son faduwa ba yanzu ma an ka tare su ai haka ne ta yazan tare su sun kai goma fa waɗannan mutanen ba 'yan daba bane ka dauka duka samarin sayara ne yanzu ka tuna duk irin asar da ta yi maka yanzu karfin bacin ranka duk ka mai da shi zuwa hannunka yanzu ka yi amfani da wannan hannun ka mai da su tamkar kwallon da ya keta iyaka Kena robert yana da tantere hana italiya to da bai ka lauka ban dama wasa ne Kuti mai lisi na ga wannan Chandu! Ta gani ba? Samba da su kawai yake. Madam duba fa ki gani. Chandu! Au, eh, eh, ya, eh,

madam wace irin baiwa gare ki kai da san bada ita da baiwa kai to ko ita sai da ta mu ba direba ban iya dukanta ba mutum irin haka ta zai iya ji da waɗannan mutanen hakan ya samu ne saboda shaja'a ne da ta yi baiwar cikin kalamanta ne suka samar da haka baiwar madam ta haɓaka ƙwarin gwiwa wannan shi ake kira ziga tabbas na tabbatar da cewa idan kika ga dama allura zaki iya mai da ita babban alburushi zaki iya mai da ƙasa ta koma zinari zaki iya mai da tafki ƙorama tari zaki iya mai da shi guguwa wanda baya da hannaye zaki iya mai da shi ƙwararren dan caskali yar baiwa ya haka kuma yaya waccan bata samu ta aikin alheri ba ko ruwa ba ta sha yanzu kuma ga tarin abinci a gabanta ai yau ko da ban yi komai ba na samu lasisin cin duk abin da nake so wani irin lasisi ne haka kika samu ai ba ɗaya bane ba ma Peter da ya zo mutuwa yanzu ya zama babban dan kasuwa ga kuma James dan sane yanzu ya zama sananne Chandu wanda da wanke wanke yake yi ya zama shahararren marubuci bayan haka kuma yan daban da suka kawo mana farmaki Ramraj ne tunani irin na yara haka yi karfi haka ya sa su a gaba ya musu duka hakan yasa na gane cewa ashe ni yar baiwa ce ainun akan me zan tsaya a haka hakan yasa na yanke hukunci na me kenan tamkar ana hazari zan samar da wata sabuwar tafiya za a daina ɗauke wuta za a rage farashin mai za a kawo ƙarshen shan barasa akan me to wasu girman kai ka rufe musu ido amma kai jahilci ne ya rufe miki ido sai ki fara hana shan barasar da ake yasa ba ku taɓa gaya min ba wancan ram da candu din rena miki hankali suke yanzu haka suna can suna shan barasa wannan san ba haka bane almajirai na ba za su yi haka ba zan je in gani kai candu na mai gida amma dai kwallon da muka jefa bai dawo ba dai ko ai ko ya dawo ma ba zai fada kwandon ka ba me yasa to saboda madam janaki za ta dawo uwa ta resa ba za ta taba dawowa uwar gidan rama rajan ba shakka babu kamar kana ka mahalix mi ba kai ya saka abin da ke rina kika fassara shi daidai ni ma abin da ya daure man kai kenan ko ba almajirai na ne. sai a sa ba zan sani ba eh, madam na san cewa baki cika so a yabe ki ba amma dan Allah yau da ki yi hakuri na dan samu na dana dan Allah rabra kare kai wa kanka to gaciya yi magana zan yi kokari ta yadda ba sai na shiga bayani mai zurfi ba amma kowanne wanda ya ce wannan gashin bai hadu ba eh sam sam hmm. ah. eh, eh, mai gida wuya wuya wuya kai dala ba wuya ba ka tsaya mana batu ne na abun wuya kunkumi kar kai magana rashin da'a launin sari din zaka duba hmm. yanzu kan lallai sun shiga hannu yanzu sai yadda hali yayi akai shiru mai wake yana da yancin yayi waken sa yadda waken sa yazo ramraj madam kana da basirar wake gaskiya duk macen da ta aure ka ta yi sa'a <laughs> yanzu daga majami'a muka taho ga abin bai ko nan komi zai muku kyau sai an jima ita eh, madam <laughs> madala mai gida alkulan kai fa ba ƙaramin dan wasa bane kai babban ɗan wasa ne fasihi ne basira ചാൻസോ നീ എന്റെ ചാന്ദിനി നീ എന്റെ റോഷിനി നീയല്ലോ എൻ മനസ്സിൽ മാലാവ് മാലാവ് നീ ആ മത്സര കന്യകമുന്നിൽ ലൗലി ആക്ഷൻ കാട്ടിപ്പോയാൽ നിന്നെ This is SDR for NTR, SDR for NTR, ടെൻഷൻ ഹൈ ടെൻഷൻ ഒരു മുല്ലമാല നീയല്ലേ ഹൈജാക്കിംഗ് ഹൈജാക്കിംഗ് നീ നീല നയനങ്ങളാലെ അറ്റാക്കിംഗ് അറ്റാക്കിംഗ് ചിരിപൂത്ത പോലെ മിസൈലോ ദുലേലേ mataimakin shugaban 'yan sanda ram abin alfahari ga hukuma mata 'yan sanda bai yi daɗi ba kasancewar ya rasa ransa a hannun tantirai matashin jami'i Malam Adi wanda ke cikin tawagar marigayi ram zai bayani kidu suna samuwa ne daga kwarin gwiwa ga jami'ai da yawa marigayin kwarin gwiwa ne sanadiyar wannan rashi da muka yi na yallaɓai ram buri na an kama barca kuma a sanadiyar haka zan iya bada rayuwa ta ma shakka babu madam me faru ne wai ke ne sai ta mutane kuma sai kika rasa seti wayya zagin ka yake ne koya shi wannan ba komai bane a wajensa kuma ma zaga yake banda wannan ma na ji haushin sa akan wani abu me kenan to sai na gaya maka ne to me zan hana ki gaya min ramraj kawai ka saurari magana ta ba sai na maka bayanin wani abu ba ka gane Bacha. Har zuwa lokacin da zai cika burinsa ba mai iya yin komai wa Bacha. Idan baka ban bayani akan Bacha ba zan shege ka. <laughs> Kana so ka shege ni? Shege ni? Shege ni ma! baya lokacin yana duniya tantirai barsha ya yi ƙaurin suna domin sanin dalilin da ya sa yanzu ya yi shuru. za ku ji labarin gidan caca da yake makayu mahaifin barsha wato raj yana aiki a wannan gidan caca fiye da rabin ribar da saduba yake samu yana samu ne daga wannan gidan caca saduba wanda yana da karfin iko a yankin kudancin asiya maso gabas sai dai bai isa shiga yankin hong kong ba a dalilin azzalimi victor da kuma ɗansa mara imani johnny ta hanyar rike hong kong a matsayin cibiya har kallar miyagun kwayoyi da kuma ta safarar 'yan mata ta kasance a hannun victor a kasar india ya kuma sa ido a kan gidan cacar raj. ajay yallaɓai ka san hong kong yankin victor ne kamar da hankali wajen shigar da waɗannan kuɗaɗe ka gane victor yana da matukar haɗari to yallaɓai kai ku dakata ku dakata ku tsaya ku tsaya ku dakata su kai yaron da raj ka shiga cakwaki a ko gaya mun me lambar buɗe wannan akwatin za ka faɗa ne ko suna datse mar wuya ashirin sifili biyar alif ɗari tara da tamanin da uku kwanan wata haihuwar waye kai malam joni bayanan takin kudaden mu hanyar motar da lambobin buɗe akwati mun gano ka samu masaniya amma sai dai baka san cewa da musa dan dara shi ma ya shigo tawagar ba wannan ya kasance shine babban kuskuren ka sunan wannan damusa bacha duk wanda ya sake ta ba karar sautin sama ba za a sake ji ba kai nan ba hong kong ne yankin babana victor ne duk filin wasan naku ne wasan nawa ne gaya babanka cewa Batsha ya zo idan Batsha ya tashi yaƙi ba a cin galaba a kansa gaskiya wani gwagwaran duka ne ga victor <laughs> Batsha yaro na yanzu na samu tabbacin cewa ɗana ya girma domin ko a yau ya kafa tarihi cewa shine na farko wanda ya jijjiga sansanin victor <laughs> da kyau ganesh ya na cikin damuwa gobe zagayewar shekarar haihuwar yaya kamar dai da aka saba gudanarwa kowace shekara an gama shirye-shiryen komi to amma jami'ar tana yankin victor ne saboda haka a cikin wannan yanayi bai kamata a je wajen ba baffa rashin cika alkawari da rashin yin abu a kwanan watansa ba aikin maza ba ne. ba haka bane ba ce amma hatta tsoro na mutuwa tsoron bacci yake hmm. Masha ɗin da ya joni ya shigo yankin mu. Om Bangida Tidibasa Om. Kai sauri mana. Om Namo Taspai Dibasa Om Namo. Ku taka mota nan na ce. Ba sha lokacin da mahaifiyarka ta kirayi. A nan na so a dinga bikin shekarar ta. Amma ina yanzu kuma gashi da nake da zarafin yi ba ta rayi. Sauri kai sauri. kalle ma wannan kai ina ba sharin yake mai gida ya tafi me yasa kuka bar shi tsoro muka ji da muka gan shi kai ina jin ka bikram to shi kenan bayan tsawon shekaru biyu yanzu saduba ya kira mu zama sannan ma ya ce na taho tare da kai zuwa ina saduba ya baya taɓa faɗan wajen haduwa sai gab da lokacin dole sai mun jira wayarsa rana Batsha. Na wani kasar kenan? Yayin da babana ya samu nasara a gasar dambe ya zamo Batsha to a lokacin aka haifi wannan yaron. Saboda haka tun daga wannan ranar aka canza masa suna, aka fara kiran shi Batsha. Tsawon shekara ashirin ka kasance kana aiki tare da ni. A bisa wannan dalili na yadda da maganar ka. Ƙarya ne. Idan ka yadda da shi mai amfani duk binciken nan kafin shigowa? Haka tsarin yake. Ba tsarin bane wannan. Tsoro ne. tun da na ji ka shiga yankin victor ka san baɗi joni na ji zarra ka ta burge ni yanzu kuma salonka ya gara burge ni a bisa dalilin haka zan baka wata dama san ba buƙatar ka bani wata dama hakan ba ya zo maka zaɓi ba ne ya zama ka ne me aikin antoni ya zo da maɗaukin kaya daga keniya domin kawo min mutanen victor sun kwamishe shi shi nake so ka je ka kwato min domin wannan maɗaukin kayan na da daraja nawa ne darajar fiye da lissafinka nawa ne ka sona ka sharɗanta yanzu kai saru bai ɗin kake yara ku yi ƙasa da bindigoginku barca ƙasa da makami barca ka sake shi barca cika shi barca ba matsala da zarar ka gwato min antoni na bar ma mai kaho amma ba akwai hadari kuma mai hadarin sabarsha ya fi shi hadari makil waɗannan yara da kake gani an ambaliyar ruwa ne ya ritsa da su saboda haka ba wani mai neman su ba wani mai cigiyar su Allah sarki yara ba su san cewa harkalar mu akan sassan jikinsu zamu yi ba maza a kai su can magwada to labai su ga ofishin jakadanci na indiya to bacca kai joni ina anthony anthony ba ban sani ba ai na san cewa baka sani ba domin ni ne nan na sa aka shi anthony barca ya kuma karbe shi dama na ce wajen karfe hudu zan danka Anthony a ku. yanzu karfe hudu san baya daga cikin tsari na canza lokaci ko karya alƙawari. Batsha wannan shiri da muke gudanarwa a bayan fage ba tare da sanin mahaifinka ba akan sa duba ya kamata mu kula a kiyaye samun matsala baffa har zuwa lokacin da zamu kammala aikin mu kar tunanin kai kasance akan matsaloli tunanin kai kasance akan nasara da kyau Batsha ka wato ma Anthony saboda haka makabo naka ne ga gane duk abinda da ba sha yi tunani akai shi yake aiwatarwa ശക്തമാരാധ്യൻ രാജ ശരവേഗതയാർ നണയും പകയോടെ എരിഞ്ഞുയരും പടപൊരുതി നേടുവാനടവുമായി നീ പടികൾ താണ്ടി വരവായി സിംഹരാജനാണു നീ വിജയം നേടാൻ തീ തുറന്ന് in Raja. Ram, yallaɓai sadu dubai zai tura madaukin nakiyar RDX daga india zuwa hong kong na samu masaniya na riga da na yi magana da kwamishinan 'yan sanda na can wajen saboda haka ka je da rundunar ka ku tare su a gabar ruwan hong kong yalla dole sai mun je can ba za mu iya sanar da jami'an su na can ba ba za mu iya ankara da duka iyakokin mu ba fadin iyakar gabar ruwan indiya ya kai nisan kilomita dubu shida kaga za su iya bi ta ko ina amma inda za su sauke ai waje ɗaya ne kamar da yadda aka shigo da sunan to yalla bai ai ma za haɗa tawagata sannan kuma har izuwa lokacin kammala wannan aiki komai ya kasance sirri ko jami'an tawagar taka makar ka ba su bayani to labai sadu bai na lokaci mai tsayi kayi kokarin kame hong kong amma baka samu nasara ba a yau ne kuma zan mika maka wannan damar kasancewar an kashe min ɗana gaba ɗaya komi ya sane mun yanzu a rayuwa ta abin da kawai nake bukata shine mutuwar barsha akan haka nake neman taimakonka mutumi na ne bashi idan shi mutumin ka ne me yasa ya raba ka da gidan cacan ka makaho sado shine ya hada wasan kwaikwayo yasa aka sace antoni dan ya raba ka da makaho shagali murna yaya shin yau ka manta cewa ranar auren dan david hmm, hmm? ka shirya za ka je wajen wannan dauran aure. Kawu Robert ya kasance mai kyautata mana ne a rayuwa. Hmm, haka ne. kowa ana ta daura aurensa shi kuma wannan yaushe ne zai auren <laughs> to ai shi wannan har yanzu karamin yaro ne haba yaya wannan ne karamin yaron na san da yaya tana raye da tunta da an yi auren wannan baffa me sa zan yi aure sai bukata ta taso <laughs> bai ba ya ji wajen daura auren dan wakilin yankin makabo zai kawo mana ziyara gidan cacar mu ka tarbe shi mu kawai za mu je dauran auren shikenan ya kasance ba iya kani na ba shi komi ne gare ni har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya kasance mai halarci a gare ni lalle kare victor ya rayu baba ba iya victor kadai ba shi ma kanshi saduba yana da hannu me yasa sadu bai zai nemi kashe ni baba ba kai ake neman kashewa ba ni ne saban kira sadu bai a waya kira shi na ce halo yana mai rasa barca na san da haka kyakkyawan labari ne hakan kada a sake kira na sai a shege barsha labarin mutuwar barsha nake so da shi gashi tsawon shekara ashirin saboda aikin sadu bai haka ne nisa da matata Shi ne yau za a wayi gari nake neman kashe mu da ashe dama wannan batulun na kasance ina wa aiki ai ko batulu bai kamata a bashi ya ci gaba da rayuwa ba ko da na daƙiƙa ɗaya ne ya kamata a yi gaggawar maida masa da martani batsha victor din da ya sanadiyar mutuwar kalina da sadu bai din da ya mara masa baya kada kowane ya rayu yanzu a gaba ɗaya duniyar tantirai mutum ɗaya ya rage kuma ba kowa ba ne sai kai mutum ne mai matukar haɗari shi kanansa ya sheke mun da sannan ya raba sa dubai da gidan cashin sana makaho ba iya singapore ba malaysia hong kong philippines a hali yanzu kokari yake ya ga cewar ya mamaye gaba ɗaya ilahirin yankin asiya komi ya dawo kasansa mai gida duba bukatar su domin wannan wajen sheke baciya har ma da mahaifinsa ni nan kaɗai na ishe su kai kirarin shekewa ba shine shekewa ba dole sai da zarra kai ba sha a yau din nan da hannaye na zan sheke ka kakana ya bani sunana ne ba dan irin ku su sheke ni ba ya bani dan kafa tare to shikenan